Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yi alkawarin ɗorawa daga inda ya fara wajen inganta rayuwar al'ummar jihar. Yayin da jama'ar jihar ta Nasarawa suka sake zaben gwamna mai ci a jihar Umaru Tanko Almakura karo na biyu, ya shaida mun cewa kasancewar yadda jam'iyyarsa ta APC ta sami rinjaye a majalisar dokokin jihar da yardar Allah al'ummar jihar ta Nasarawa za su sami kyawawan canje-canje a rayuwarsu. Allah cikin ikonsa da kuma yardan jama'a mun sami nasara a wannan zaɓe saboda haka samun 'yan majalisa goma sha takwas ya nuna cewa muna da kyakkyawan kwanciyar hankalin tafi da gwamnatinmu saboda adawa ya ragu to ina tabbatar da cewa abubuwan da muka yi wanda shi ya nuna ma al'umman na jihar nasarawa kwanciyar hankali da son wannan gwamnati suka bamu wannan goben baya to ayyukan da za mu sake yi kuma da wannan kwanciyar hankali da tabbacin cewa mu ke rike da majalisa muke rike da gwamnati to al'umma nasa za su sami ci gaba wanda zai zo ne a gurguje don babu wani tangarɗa tsakanin gwamnati da majalisa wanda zai taimaka kuma wurin samun gudanar da ayyuka ba tare da wani matsala ba wannan karni na shekara hudu zamu yi hankulan duk kan gwamnati zai tsaya ne akan duba yaya rayuwan talaka yake aikin da za mu yi me za mu yi mu kyautata rayuwa na talakawa me za mu yi mu rage cin rashawa da cin hanci me za mu yi don mu tabbatar da yaranmu da suke yawace-yawace ga sun ilimi ba aiki yaya za mu kirkiro da ayyukan da za su samu don su ma su sami kyakkyawan kwanciyar hankali da kuma kyakkyawan fata da shawan gaba zai fi musu baya yawa daga ƙarshe abinda za mu sa kuma gadan-gadan ba hutawa ba sakaci kuma ba ba sanyin gwiwa shine gaggabta tabbatar da kwanciyar zaman lafiya a wannan ƙasa. A lokutan baya dai gwamnatin jihar ta Nasarawa ta sha takun saƙa da 'yan majalisar dokokin jihar kasancewar yadda mafi yawansu 'yan jam'iyyar PDP ne. Ko mai jama'ar jihar ke fatar gani a karo na biyu na wannan gwamnati? Yawwa inda muke so ya duba ya dana gyarawa a cikin ƙaramin hukumar shi na garin da aka haife ni kyana ina so ya mana abin da mu dinnan za mu san eh mun so almakura. hanyar da ya alkawarin ubangiji ba shi iko ya yi shi salamatu abdulkarim jiba mu aiki a taimaka marayu Suna na alhaji musa umar doshiro gado da masu nasarawa babban abin da ya kamata yanzu mu yi kamar yadda shi gwamna ya faɗi shine da wanda suka so mu da wanda ba su so mu ba tunda dukkan su 'yan nasarawa ne gwamna ya taru ya rungume su mu haɗe da juna mu ci gaba da ayyukan da ya fara da. Wasu al'ummomin jihar Nasarawa kenan. Abin jira a gani shine ko 'yan majalisar dokokin za su zama 'yan amshin shatan gwamnati ko za su taimaka wajen inganta rayuwar talakawan jihar da suka yi tsayin daka wajen zaben nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.